كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da barhaka barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin littafin at-tas'il li'ulumi tanzil ga malam ibn juzai al-kalbi al-maliki rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar uku ga watan safar na shekarar 1443 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da sha ɗaya ga watan tara na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya wannan shine karatunmu na ashirin da takwas ko ashirin da tara wannan shine karatunmu na ashirin da tara a cikin wannan littafi muna karatu a cikin mukaddima kamar yadda muka yi bayani malam ya kasa littafin zuwa mukaddima da kuma gundarin tafsiri Idan mukaddimar kanta ya kasa ta kashi biyu kashi ɗaya na farko ya yi bayani ga abin da ya shafi ulumul qur'an kashi na biyu kuma ya yi bayani game da kalmomin na alkur'ani waɗanda suke yawan mutuwa bala ya tattara su wuri guda ya kawo ma'anoninsu ya ce ya yi haka ne domin ya tafita sannan kuma abu na biyu domin ya zama da cewa mutum ya isi gurin domin sauƙaƙa hadda da ya sauƙaƙa maka hadda da ka zo kana iya haddace su sannan kuma ya ce har ila in ka tashi neman su in ka gansa inda suke ba to in ka zo na insha Allah za ka same su kuma ya mana bayanin cewa ya tsara su bisa ga huruful abjadiyya zai fara da kalmomin da suka fara da hamza sai waɗanda suka zo da fara da ba sai waɗanda suka fara da ta da haka har ya kai karshe zuwa ga waɗanda suka fara da ya kuma kowanne a cikin ya fara da mai alhamza to zai biyo bayan sa wanda zai fara gabatarwa wacce alhamza ta farko ta biyu alhamza idan ta uku ma alhamza to kaga wanda ta farko sai ya zo ga ta farko ta biyu alhamza alhamza ta uku ba'un har ya kare sai ya zo ga ta farko alhamza ta biyu ba'un har ya zo ga harafin ba'un da haka da haka har ya karkare waɗannan bayanai da wannan kalmomi da malai alƙawarin zai kawo mana su kuma ya ce da aka yi da harfin asali na kalma shi da harfin da yake matsayin fa'un domin ɗauko haka mun kammala abin da ya shafi babul hamza gaba ɗaya malam kalmomin da ya kawo alhamdulillah mun kai da su mun shiga babi na biyu shi ne babin ba shi ma muna cikin kalmomi da mala yake kawo mana har muka tsaya a karatunmu da ya gabata mun tsaya a daidai kalmar albarzah albawarra bayan kalmar albarzah za mu tashi kalmar da take gaba da ita ita ce kalmar badi'u na بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المسلك رحمه الله عرف بديع له معنيان جميل ومبدع اي خالق الشيء ابتداء نعم قال ياتي كلمه بديع kalmar badi'u tana da ma'anoni guda biyu ma'anar ta na farko shine jamilun abin da yake da kyau ana kiran shi badi'un kalma ta da aka rubuta daga bada'a da al'ainun yan umarta bada'a mai alhamza mun bita shine farawa bada'a yabda'u ibtada'a yabtadi'u wannan kalma ta badi'u ita kuma daga bada'a ainun yace bada'a yana zuwa da ma'anar da mai kyau sai da shi badi'un hakanan yana zuwa bi ma'ana mubdi'un mubdi'u shine khaliqu shay ibtida'an wanda ya halice a mutum farkon farawa ba tare da ya dauko samfur ba to shine bada'ahu yabda'ahu fa huwa badi'un kaga badi'un fadilun ne da wannan kalma bada'a yabda'u yana zuwa gurare da dama cikin alqur'ani Allah ya ce Badi'u samawati wal ard Allah shine badi'u samawati wal ard ma'ana wanda ya kagi halitta samai da ƙasa ba tare da ya ɗauko sambar ba sai eh, ya ce kalin kulle shan ibtina sai kalma ta gaba basar ai abasa wa minhu basira malam ya ce basar ya fasara ta da abasa alhalin sun zo a daidai inda Allah ce sun ma'abasa wa basar kaga abasa wa basar kenan kaga suna da dan bambanci kaga abasa basar bata zuwa da ma'anar abasa gaba daya suna cewa basara ya hada fuska shi kuma eh, menene eh, shi kuma abasa shi ma ya hada idanuwa su cinkushe ko idanuwa su nuna alaman fushi da fusata za ka daga idanuwa ke ganewa nan kuma daga yanayin fuska da aka suna da dan bambanci amma duk suna da alaka da haɗa fuska idan mutum ya ji abin da ya masa daɗi ba sai ya haɗa fuska ya murtike to shine ma'anar abasa kuma shine ma'anar basar an gane amma suna da dan bambanci tsakanin su yace daga ciki akwai basira Allah ya ce wujuhun yawma idin basira daga cikin yace ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ya ce wujuhun yawma idin basira kaga ce na wasu idanuwa suna masu walwala da haske wasu idanuwa kuma suna da haɗewa da murtikewa kaga kenan ashe basira yana ɗaukan ma'anar launi tun da can kaga an nuna haske yana ɗaukan ma'anar duhu da duhun fuska saboda fusata kaga yana ɗaukan tun da an haɗa ta da nadira kaga nadira ne haske da walwala za haka wannan kenan sai daga ciki akwai basira ya ce basirun an gane kalmar basira ko da aka da abasa da basara suna kusancin mana amma kalmomi dama ba a samun kalma guda kamar da malaman tafsiri musamman malaman masana larabci ke faɗi cewa ba a samun kalma da za ta zo da fassarar kalma guda ta yi faɗauki ma'anar ta ɗari bisa ɗari duk inda aka fassara wata kalma da wata ya fito an kamanta ne. Ibn Taymiyyah ya sa mana wannan karatun karatunmu na usulun tafsir. Yake kalma guda ba ta ɗaukan ma'anar wata kalma ɗari bisa ɗari sai ka samu an kamanta ya kama da misalin da ake cewa mai da'una ila nari jahannama da'a yake kaga da'a da dafa'a kaga ana fasara su cewa da da'a dafa'a yace to amma dafa'a ba shi bane ar ma'anar eh, da'a ma'anar da'a dafa'a ne wani nau'i yace daf'i ne tsanani kare kenan bai zaman towa dukka ya zama tun kuɗa mai tsanani to da haka haka nan shi ma a basau basar ma'ana suna kusan abu guda amma kuma suna da ɗan bambanci sai basir min abasar yuqalu abasartuhu wa basartu bihi wal basair al barahin jami'u jam'u basira basira ya yace basirun Allahu ala kulli shay'in basirun zaga Allah na siffanta kansa da cewa basirun yace to wannan kalma ta basirun tana zuwa min absara ga absara af'ala af'ala shine ziyada da basura an gane ko basura ya busuru ko basara ya busuru basara da fatha tarihi al-madi da dammuha fil mudari shi da kalmar sai aka mata ziyada a ce absara kaga basara ya gani haka nan ma ana amfani da basara ya gani yace yuqalu absartuhu wa basartuhu ana cewa absartu an gane ko lam yabsuru kaga absara basara shine basara basartu bima lam yabsuru bihi kaga wannan shine na kalmar basara shine kalma ta da ziyada ita ce asalin kalmar ta ba tare da ziyada ba haka nan abusara abusara kuma ya gani Allah ce kar ja'akum basarun min rabbikum faman abusara falinafsi kaga man abusara wanda ya kalla ya amfani da gani kaga wannan abusara shi kuma wannan basurtu basara ba tare da alhamza ba Ya ce to kowannensu na zuwa walbasa’ir jam'u basira al albarahin barahin hujjoji su ne basair ja ja'akum basairun rabikun hujjoji gamsassu sun zo muku daga ubangijin ku basaya guda ɗaya ana kiranta basira da aka basira ga hujja basairu hujjoji an gane sai kalma ta gaba Daraza ay zahara wa minhu bariza wa barizun ya yake baraza bi ma'ana zahara abu ya bayyana an gane ko ya ce eh, wa barazu lillahi alwahid alqahhar da marazu bi mana suka bayyana babu wani abu da ke musu shamaki shine kalmar baraza ya buruzu ya ce barizon barizon shine bayyananne barizatun shine bayyananniya ko in jam'i ne na abubuwan da ba masu hankali ba su ma ana kiransu bariza haka nan bari zuna yau mahun bari zuna daga bari zuna ma'ana yana da suke bayyananne kamar babbar zulillahi al-bahiril kahar da yau mahun bari zuna bari zuna shi ne ismul mulfa'il na baraza wannan shi ne ma'anar wannan kalma a duk inda ta zo sai kalma ta gaba shikenan yace batash inna batasha rabbika la shadid lalle batashi ne akhzun bi shidda kaga kenan batashi shine akhaz amma kuma akhaz din bi shidda kaga ya bambanta ba a cewa akhaz saboda akhaz kalma guda ba ta fassara kalma guda to da haka batashi akazi ne damka ce ta musamman ita ce damka mai tsanani wanda Allah ya inna akhzahu alimun shadir shi ne fasarar inna shara rabbika na shari na sai kalma ta gaba na naqs sai kalma ta gaba ita ce bakhs an gane wa sharahu bi samanin bakhsin da rahima ma'duda kana thamanin bakhsin na naqsa haka nan cewa ne haƙƙi, bi ma'ana na kasa ne haƙƙi. haka nan wala kasa nasa a ashiya'ahu kada ku rage wa mutane abubuwansu ma'ana haƙoƙinsu idan mutum ya sayi mudu ka ba shi mudu bai cika ba kaga ɗan abin da ke ratan cikan mudu da abin da ka ba shi kaga ka rage masa wani abu to daga na ka samu ba da haka albasu bi ma'ana annaqsu sai kalma ta gaba ba'ni lahu ma'nayan zawjul mar'a wa jam'uhu bu'ula والبعل أيضا الرب وقيل اسم اسم اسم صنم ومنه أتدعون بعلا malam ya ce alba'alu kalmar ba'alu alba wal'ain walla ya ce wannan kalma tana zuwa da ma'ana ma'anoni guda biyu ma'ana na farko shine zaujil mar'a majin mace ya ce da shi Ba'alu ba'aluha an gane ita kuma mata ba a ce da ita ba a ga mijinta aka san zauje ita kalmar zauje namiji ana ce da shi zauje ga matarsa mata ana ce da ita zauje ga mijinta Allah ya ce kullu ya da musulmi anta wa zaujukal janna amma ba'lu shi namiji ne Allah ya ce wa imra'atun khafat min ba'liha nushuzan daga min ba'liha ba'al ɗinta shi ne mijinta haka nan mala ya ce wal jam'u wa jam'uhu bu'ula Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha bu'ulatuhunna sune mazajen su su suka fi cancanta sun bai da matayen su bisa ga haujin aure idan sun musu saki kuma sakin da ba ba'i ne ba cikin idda mace na cikin idda to mijin da shike da haƙƙin ya ce ya mai gida ba da zaɓin cikiya ita ta riga ta gama da aure sai dai batta ta gama illa ta aure wani a'a tana cikin illa to yana da aiki wa hunna mahalla shahid bu'ula jam'u ba'alu kuma ba'alu bi ma'ana zawji wannan shine ma'anar ta na farko sai ma'ana na biyu shine yace wal ba'alu aidan ar-rabb haka nan ana cewa al ba'alu ana nufin ar-rabb ubangiji koko ismu sanamin", wannan da su aka fassara fadin Allah da yace da da'una ba'alan قصة إلياس وأن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالق إن ذاك كرا بعل menene ba'al suka ce rab za ku kira wani abin bauta ko a fir'una sanaman wani gunki yanzu gunki za ku kirawo a matsayin abin bauta kuma tad'una nan wani take kira ba'u ibada idan ce da auta sanaman ma'ana abatta sanama an gane tana zuwa bi ma'ana ibada ita ce du'a'u ibada sannan wannan hamza ta tambaya ita ake kira istifhamul inkari inkari kai wa mutane inkarin abin da suke cewa ba daidai bane wala Allah ya zama ne cewa asali abin nan mustahili ne babu shi kaman ilahun ma'allah kaga a ilahun ma Allah ka musu inkarin cewa da suke yi bauta mu wani tare da Allah wannan abin inkari ne wannan nau'in inkari shine al-inkarul ibtali saboda dama babu babu wani abin bauta tare da Allah Hakanan akwai eh, wannan shi kuma inkarun tawdihiyun shine irin wannan wanda kin yi abinda mutane suka riga suka yi sai kana musu inkari cewa yin hakan ba daidai bane shi ko wancan kana nufin dama kwata-kwata babu shi babu wani abin bautawa hal min khaliqin ghayrul lahi yarzuqukum minas sama'i wal shin akwai wani ubangiji wani mahalicci ba Allah ba wanda ke azurta ku daga sama ko ƙasa kaga babu kaga wannan kai inkari kai inkari ne in dalilin saboda babu shi dama kwata-kwata shi ko irin wannan inkarin abin da kuke aikatawa ku kuke rukun sanam abin bauta sai yana nuna muku yana kushewa wannan abin da kuke yi cewa ba daidai ba ne ya ki gunki abin bauta da aka mahallin shahid shi ne ba'al yana zuwa bi ma'anar sanam kamar da aka fasara shi a wannan aya a tad'una ba'alan wa tadharuna ahsana al-khaliqin wa min minhu mashigan go bahja asl wa bahij asl bahjatun a'a bahij bai zama hurufin sai hasan saboda bahijin kun ga siffa ne na abu abu shi ne bahijin amma shi eh, husn shi kuma shi ne bahaja shi ne kyau an gane shi ko kamar ka ce jamilun an gane abu ka ce jamilun da jamalun kaga je jamalin shi ne kyau sunan kyau ba tare da ka shi da wani abu ba sunan shi jamalun shi ko in kana so ka ce abu kaza na da kyau to kaga sai ka ce jamilun kaga jamilun suna ne na wani abu to haka hasanun yake da husnun idan an ce husnun abu mai kyau yin abu kaza husnun ne abu mai kyau amma abin da ya siffanta da kyau an gane abin da ya siffanta da kyau yake da shi hasanun hasanun abu mai kyau an ga bambancin su ko to shine ya ce mana bahajatun bahaja shine jamalun inda Allah ke cewa amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حدائق كانوا gonaki ذات ما أبوتان بهجة جمالي قوة ما أبوتان قوة dan gane haka nan da Allah ta'ala yake cewa na sun kuntum fi rabbin min al-bazi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma tara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat ambatat min kaga bahijin wanda ya sifanci da ma'ana muka tsirar daga cikin kowane nau'i na abin tsiro muka tsirar da abu mai ban sha'awa da kyau shine Za ka bahijun hasanun shi kuma Bahijatun husnun an gaba mantan su ko ne kalma ta gaba mublisun jami'u mublis wa huwa al-ba'is hmm. wa qil as-sakitu alladhi qata'at hujjatuhu wa qil الحزين النادم ومنه يبلس ومنه اشتق إبليس كلمة مبلسون an gane mubilisuna ma'anarta alba'isuna kamar da ta wala kadar salna ila umam min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dara'i la'allahum yatadarra'un falawla walakin kasar kulubun wa zaina lamun shaidanu ma kanu ya bar falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli shay hatta idha fadhu bima utu akhadnahum a fa idahum mublisuna wannan shine mublisuna mublisuna na iblasi shine ma'ana albais wanda ya shiga cikin buƙasu mummunan abu ko mummunan yanayi a cikin da shi ba isun asabahu buƙasu ƙila a wani kawali kuma aka ce a sakitu wanda yake mai shuru kata a hujjato an gane wanda aka galaba shi da hujja ya zama na bayi da abin da zai ce sai ya shuru ya riga ya gama an kure shi to shi ne almubilis wakila abin kuma aka ce alhazinun nadim wanda yake alhazinu mai bakin ciki annadimu mai nadama wanda ya aikata abin nadama yana cikin bakin ciki shi ne alhazinu kuma yanzu zo a wannan ayar Ya yace akhadnahum buktatan fa idahum suna.' daga suna da azaba ta zo mutane su ga cikin nadama da bakin ciki da takaici na abin da ya same su kamar da nausa da ce da mutanensa ala wanda ne wala tamassuha bisu'in fa kuma azabun qaribun a aqruha fa asbahu nadimina haka sai suka waye gari suna masu nadama saboda abin da suka jawo makansu to shi ma wanda iblasi ya saba ma Allah idan azaba ta zo to zai waye gidi yana mai nadama to duk wannan na daga cikin fasarori da aka fassara kalmar na karma banci na jam'i ne mufradin sa mublisun mublisun kuma ismul fa'il ne na ablasa yublis iblasa shine fi'ilsa an gane ko yace to ablasa wa minhu yublisu ya sama ta kuma sa'ato iblisul mujrimuna za su zama to masu iblasi za su zama to waɗanda suka shiga cikin mummunan yanayi za su zama to masu takaici da bakin ciki shi yana shiga cikin ma'anar iblasi wa minhu shtuqa iblis daga nan aka yi istiqaqin kalmar iblis kaga iblis an gane zai zama fi'ililu fi'ililun daga ablasa yublisu iblasa da haka iblisu daga na aka ɗauko masa kalma saboda duk ma'anonin da aka ambata wa kalmar duk tabbata ga iblis iblisun ba isun ne kuma iblisun sakitun ne in kafa hujjat an gane bai da wata hujja haka nan kuma iblisu hazinun nadimu sai kalma ta gaba buhita buhita ne in a hujjatu kamar da fassara kubilis an gane mubilis shi ma yana zuwa da ma'anar alazin qat'at hujjatu haka nan buhita an gane da shi ma yana qat'at hujjatu qala fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa biha min al-maghrib buhita allazi ka daga shi ke sai zama yayi buhita ma ma'ana hujjarsa ta kare bai da wata hujja kuma bai da wani motsi an riga an gaba da shi to shine ma'anar kalmar buhita kamar yadda ta zo haka bibina ilimalin bisan mafa'ilu an gane haka ta zo sai kalmar ta gaba tabarak min albaraka wa hiya alkafrat wan nama wa kai taqaddas kalmar tabaraka tana zuwa da yawa wa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa tabaraka allazi lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa ilayhi turja'un daga cikin kalma da Allah ke kawo wa da yaban kansa kalmar tabaraka ita ce wannan kalma ta tabaraka min al-baraka al-baraka shine jama'a shine bunƙasa alkasra yawan abu wanda ma'udu ban kasa sai dan abu ya yawaita yawan kasa sai a ce da shi ba zaka an gane kamar da Allah ya ce wani jina huwa lutan idan ardillati barakna fi halil alami daga Allah ya wannan kasa albarka ita ce kasar yankin na haka na Allah ya ce menene wa shajaratul mubaraka an gane kamar zan shajar menene shajaratul mubaraka ko da haka shi kai faɗa a wancan sharratin zarubin na masalan kalimatan ɗayiwa ne kashe da ratin ɗayiwa shi ma wannan za ka mubaraka ne duk abin da ke da albarka ko itace ko mutum mai albarka shi ma zama mubaraku littafin Allah mai albarka ne ha za kitabun an zanna hu ne ka mubaraku to za ka da abin da ke da albarka shi ne mubarak ma'anar albarkar shine yawan sa da bunƙasarsa yace wakila taqaddasa wani kuma an ce sarki shine ma'ana dan ka ce tabarakallahu ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah kamar a ce subhanallahi kaga subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah al-quddusu suna ne na Allah ma'ana mai tsarki. to da nan wannan kalma ita ma suna fassara ta da wannan kalmomi cewa da subhanallah ma'anar tabarakallah subhanallah ma'anar su duka sarki ya tabbata ga Allah wasu kuna cewa a tabaraka albarka mana Allah wanda albarkarsa ta yawaita Allah ta'ala wanda albarkarsa ta yawaita shine tabarakan tabarakallahu wannan kenan sai kalma ta gaba bala jawabun yaqtadi isbat ash-shay bala jawabi ne أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم bala wa huwal khallaqul alim kan yana da iktima jawabi an ne an gane kuma Allah sallazi ka ka samawati wal ardi wa lam ya'ya bi qalbi lam ya'ya bi khalqi inna bi qadirin ala an yi al mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir kaga dan bala tana tabbatar da rubuce cewa aw laysa allazi khalaqa samawati wal ardi bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala ma'ana tabbas haka ne yana da ikon da zai haka هكذا وليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن من قادر على أن يحيي yi بلى تبت ينا da wannan iko Wannan shi ne ma'anar bala yaktadi isbatu shai sai kalmar bal ita kuma bal معناها الاضطراب الاضطراب الاضطراب عما قبلها ita ma'anar ta idrab idrab ne bijewa ma'ana soke wannan gabata kazan da ya gabata ba haka bane kai dai ga yanda magana shine ma'anar ban kuma ce mun yi da muka yi bayani akan am cewa am tana zuwa mun munqati'a tana zuwa muttasila in ta zo mun munqati'a to ma'anar ta bal in ta zo muttasila ita ce mu'adila ita muttasila ma'ana akwai abin da ya gabace ta zai ka a ce a anta khairun am zaidu kaga ta zama mu'adila an kwatanta ka da kai da zaidu wa ya fi alkhairi ita ce mu'adala wacce ba mu'adala ba ita ce am ita ke zuwa da ma'ana bal to ita ce a can mun yi maganar wannan don haka bal tana tabbatar da ma'ana an gane ko bal kaza bal balil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin bal lamma yazuqu azab bal hum fi shakkin min dhikri kaga duk wannan yana nuna bal ma'anar shi ne abin da ne ka faɗa ba haka bane hakikanin al'amari ga abin da ya sa. ko a ce kafirai sun ce kaza sun ce kaza sai da ce a kai ne ga kaza sai dai saboda ba su yi imani ba ne sai dai saboda kawai wasu ke nufi abin nan da suka faɗa ba haka yake ba ga tabbacin ɗau to wannan shi ne ma'anar bal kamar da zamu mai yawan ganin ta cikin alkur'ani sai kalma ta gaba alba'u lil insaf wa li naql al fi'li fi al ta'addi wa lil qasam wa lil ta'lil وللمصاحبة والاستعانة وظرفية وزائدة نقول ما نمبا حرفي قدا حرفي قدا با إن تقول كما تقول إتكعي تقول إتكعي معنا أمعنا شيء amma duk inda za ta zo ba a rubuta ta ita kadai sai an haɗa ta da wani abu saboda ita ba a rubuce ba ta tsayuwa ita kadai an gane ko sai a ce bika baitin zahabtu bi zaidin zahabtu bi malika kaga duka an hada ta da wannan abu to wannan ba ba din ita ce malam ya kawo mana anan yace tana zuwa da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anonin da take zuwa da su akwai al-ilsaq al-ilsaq shine hadewa al-saqa an laqa abu abu ko an manna abu shine asalin ma'anar al-ilsaq isa a larabci za ku dana kiran falatif eh, ko gam lasiƙa saboda tana haɗe abu ta manne shi to da ka daga cikin amfanin ba al'ilsaq abin da ka taɓa gane ko kace ce masahatu bi ra'asi zaidi na shafa kan zaidi ka gama ana ilsaq hannuna ya taɓa ka ce a hasku biye da zaidin na ya riƙe hannun zaidin hannuna ya taɓa shi to wannan shine ma'anar ilsaq duk inda ba'un ta zo da irin wannan ma'ana to shi ake kira al-ilsaq sai ma'ana ta biyu shine ta'diyatul fi'l fi'ili zai yi ta'addi bil ba an gane fi'ili ya tafi zuwa ga mafkulun bihi bil ba kaman kana so ka ce na tafi kaga zahaba fi'ili ne lazim fi'ili lazim bai daukan mafkulun bihi kaman qama kaga kama ta tsaya ba a cewa kama zai kama da ta tsaye da zaidan ta ita mata ta wani wani sauyi ba amma kama lazim jalasa shi ma lazim kharaja kaga lazim kaga dakhala shi ma lazim kaga kenan fi'ilin lazim bai dauka maf'ulin bi to amma in kana nufin ka nuna cewa yana da maf'ulin bi Kamar da khal da khalfu na shiga kana so ka ce kuma na shigo tare da wani abu kuma na shigo da wani abu sai ka ce da kaltu bi zaidin kaga ta ta'adda ila zaidin kamar da ke cewa ya kadu sana barkihi ya zahabu bil absar kaga ya zahabu bil absar zai tafi da gari kaga zai tafiyar da gari amma gaskiya asalin sa zai tafi da gari inda an ce yuzhibu to kaga shi kenan ya zo daidai muta'addi to amma ita ya zahabu ta fi'ilin zahaba ya zahabu lazim ba da ta'addi idan kana so yi ta'addi to tun daga fi'ilin za ka gina shi da ta'addi a sai ka ce azhaba an gane ko azhaba bi kaza an tafi da kaza amma idan ka kawo shi yanda yake lazim ɗansa, kuma kana so ka kawo mata maf'ulin bihi to sai ka kawo babu an gane ko kaman yazhabu bil absar an gane ko kaman eh, menene falamma azaa ma haulahu zahaba Allahu bi nurihim zahaba Allahu bi nurihim Allah ya tafi da nurihim hasken ya za ga wasu masu karatu yanzu wannan falamma adat ma haulahu zahaballah daga sake wannan eh, wakafin yi ba daidai ne saboda ba haka take ne ba in kace zahaballahu kaga zama fi ili lazim an gane ba haka ai take ne ba cewa zahaballah amma ana nufin zahaballahu bi nurihim kaga nurihim ne mafudin bi to amma da zahaba fili ne lazim ila ya ta'adda amma kana so ka kama masa mafudin bi sai ka kawo turu ta hanyar ba'un an gane kotu wannan shi ne eh, ba'un bi ta'diyatil fi'l ma'ana ta biyu kenan sai ma'ana ta uku shi ne alƙasam rantsuwa wanda muke ganin malamin tafsiri ke faɗin idan ala ke cewa iblis ya ce ƙala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in fa bi izzatika haka nan ne yake ƙala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi yana daga cikin alamar ƙasam. shine zuwa da irin wannan lamu tawkid tare da nunin nunin mai shadda nunin mushaddada ita ce nunin wannan nunin tawkid idan ka ga nunin tawkid tare da irin wannan lamun, to alama ce ta eh, wannan ta kasamta rantsuwa an gane qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi haka nan da shi Allah ya ce eh, ga shedan la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum kaga suka ce wala udillannahum ran tsawaci tunda alamar lamun da nuna tankir ya nuna ma'ana shedan ya rantse kaman ya ce wallahi la udillannahum wala umanniyannahum wala amuran amurannahum falaybatikuna adhanal an'am wala amuran amurannahum falayughayyirunna khalqallah agar wannan rantsuwa ne me nuna mana alamar rantsuwa lamu tafkir da nuna tafkir to haka nan ma da shedan ya ce fa bi izzatika la ughwiyanna kaga ya ce izzatika na rantsa da izzaka ya Allah zan fitar da su kaga wannan ba suna cewa ba'ul qasam don haka kenan daga cikin ma'anonin da ba ke zuwa shine ba'ul qasam ita ce ma'ana ta uku ko sai ma'ana ta hudu ita ce at-ta'lil talil faɗin illa shine faɗin sababi sababin da ya jawo abu kaza kamar da lalace kuka jannatu lati uritumuha bima kuntum ta'malu me yasa me illan ta muku samun aljanna shine tasabbubi na aikin ku kaga ta zama ba wallahi talil haka na Allah ya ce eh, fadhuqu bima nasitum azab yawmikum hadha fadhuqu bima nasitum an gane ba'un sababiyya saboda kaga ta zama ta'alil me yasa za ku dandana azaba yau me ya janyo dandana azaba ga waɗanda za su dane ta Allah ya bada shi Allah ce me ya janyo dandana azaba shine bima nasitu bai da ku saboda man mancewar da kuka yi da tabatin wannan gini kaga ba'un nan ta zama ta'aliliya an gane ko haka nan ba'un tana zuwa lil musahaba musahaba shine sahibantan abu kai abu eh, musahib na wani saboda wani abu kai tare da wani abu shine musahib daga sahibantaka suna kawai da Allah yake cewa da annabi nuhu alaihi salam kila ya nuhu hubit bi salamin minna suka ce wannan ba'un din musahaba ce an gane kamar da wani ashuri ya kawo a tafsirinsa da inda Allah yake cewa kila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka wa barakatin alayka suka ce ai wannan ana nufin musahaba ma'ana ya nuhu ka sauka tare da albarka daga gare mu kaga musahaba haka ne da Allah yake cewa yusabbihuna bihamdi rabbihim hakanan nan sabbih bihamdihi kai tasbihi da hamdan ubangijinka suka ce to duk inda yazo zo tasbihi sabbih bihamdi ko tasbihi tare da hamdi hada shi da ba'un kaman subhanaka allahumma wa bihamdik suka ce to irin wannan yana nuna cewa ba'un ita ce ta musahaba ma'ana kai tasbihi wanda ke sahibantar tahmidi tasbihi tare da tahmidi an gane ko to wannan na daga cikin ma'ana da ke kawowa na eh, na ba'ul musahaba an gane musahaba ko wata ta nuna kai abu kaza tare da kaza ila ya nuhu bi salamin minna kai sauka tare da kana musahibar aminci daga Allah an gane haka nan sabbi bihamdi rabbika wasu yusabbihuna bihamdi rabbihim ana nufin suna tasbihi tasbihi wanda yake sahibantar tahmidi shine haka tasbihi da tahmidi sai ma'ana ta gaba shine isti'ana isti'ana kun ga isti'ana na neman taimako neman al'aunu al'aunu taimako a'ana ya taimaka yu'inu yana taimakawa isti'ana ya nemi a taimaka yasa muke cewa ga daga cikin ah, addu'a ko da mu muke karanta a sallah fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga nasta'in muke neman taimako to haka nan isti'ana ma'anar ta neman taimako amma me suke nufi da isti'ana a nan me suke nufi da cewa da cikin ma'anonin ba akwai isti'ana neman taimako abin da suke nufi shine duk wani aiki da kare shi ta wani abu da kai amfani da shi Duka ka samu taimakon kaiwa ga aikata wannan aikin ta wannan abu kamar su fana ga makaniki daga makaniki su fana gare shi abin aiki ne Duka gan ka ce na yi abu kaza Ka ga ba'un ta zama isti'ana saboda ka ce baka ba sai ba kana cewa ka tabtu bil kalam kaga kalam ya zama abin taimako gare ka tunda kaga ya taimaka maka gurin ka ita da wannan aiki da kake so ka yi rubutu sai ya kira ba'un dinnan ba'ul isti'ana haka nan duk wani abu da kai da abin ya taimaka maka ya taimaka maka ta yi abu kaza ka tabbata bil kwamfuta ya zama iyana an gane ko sawar tuhu bil kamara wannan bawon ta zama ta isti'ana an gane ba ta isti'ana ko za ka wannan shi ne na isti'ana sai abu na gaba shi ne zarfiya zarfiya mun daɗe muna muku bayanin zarf zarf a larabci shi ne kwantena yan zarf ana kiran shi zarf da haka abin da suke nufi da zaman to wasu kwantena kwantena na aiki da alaka da aiki kwantena ne na aikin da kai idan ka ce jalastu na zauna kaga zama aiki ne ana so a san wani lokaci ne ya ɗauki wannan zaman na cikin wani lokaci wannan zaman ya auku sai a kawo maka zarfin zaman saboda lokaci zaman ne sai ka ce jalastu ba'da al ko ba'da al-fajr kaga wannan lokaci a ce zarfin zaman idan ana so a san wani wuri ne ya ɗauki wannan aikin naka a wani wuri ya kasance sai ka ce jalastu mamal masjidi ko jalastu eh, wara albayt kaga ta wani cikin zarful makara an gane bambancin su ko to ita ma ba'un tana zuwa bi ma'ana zarfin zaman da kuma zarfin makan suna buga misali ga zuwan ta zarfin makan inda Allah ke cewa wala kadna sa'akumullahu bi badri hakika Allah ya taimake ku a ina badirin a wani wuri da aka fafata yaki kaga badirin ya zama zafin maka haka na da Allah ke cewa illa ala lutin najaynahum bi sahar wannan shine zafin maka a zafin zama Allah ya ce ya halakar da mutanen annabi lodu, sai dai iyalan annabi lodu. Allah ya tsira da su kaga wannan tsirar wanda Allah ya musu a wani lokaci ya kasance sai ce bi sahar a gane ko a waktin kar mu mance uh, harafin jar da fi ba da ma'anar zarfiya ne fi an gane ko fi daga cikin ma'ana bayyanan ne fi kamar da zamu zo mu gani ne zarfiya an gane ko jalastu fi dari fi kaza wa zurtuka fi sha'aba kaga fi na daga cikin harfin da ya fi ba da ma'anar zarfiya ko zarfin zaman ko zarfin makan da ƙibbataccen ma'anar fi shi ne zarfiya haka ba'un ita ma takan zo bi ma'anar ya kamar yadda kuka gani ana kamar yadda kuka gani a ana nasarakumullahu bi madadin zarful makan haka nan illa ala lutun da bainahum bi sahar zarful zama an gane wannan ko ba gaba ne za'ida ba tana zuwa za'ida ina ji mun dade muna bayani akan ma'anar harfin za'id ko cewa harfin za'id ba ana nufin cewa bai da wata ma'ana ba yana da ma'ana amma dai yanda ya zo a likirabance sai ce da isra'il daga cikin da suka fi yawan kawo cewa ziyadatul ba inda Allah ke cewa wa kafa billahi hasiba ko kafa billahi shahida ko kafa billahi alima amma ne ko wa kafa bi jahannama sa'ira wannan kafa bi kaza wannan ba din suna cewa za'ida ce saboda asalin lirabin wa kafa billahi shahida sai ce kafa Allahu shahida a gurin lirabi sai kafa ta zama fi'ili Allahu ya zama shine fa'il shahidan ya zama shine mafkulin bi ya zama shine wannan atamiz to fa billahi Allah ya wadata to wasa shahida kafallahu alima kafallahu wakila kaga duk waɗanda sai a mai kira musu tilizi shi kuma Allahu shine fa'il wannan ba'un din sai ce ba'un ce za'ida an gane sai su ce Allahu din da ya zo kafa billahi billahi malaman larabci su Allahu fa'ilun marfu alamatu kafi addammatul muqaddara an gane ko alallaha sai su mana amin zuhuri abinda ya hana fitar wannan damar, ishtigalul mahal bi harakatil ba a zaida ko bi harakatil banana bi harakati harfin jar a zaid wannan jira harfin jar ɗin za'id da zo, shi ya masa tasiri a lafzance an gane kamar yadda suke cewa ma min ilahin ghayruhu ma min ilahin ghairuhu kaga ilahin shine fa'il an gane ko shine mubtada ma min ilahin ghairuhu kaga shine mubtada ghairuhu shine badal din sa shi sa ghairu yazo a rubuta kira'ar mafi yawa ghairu da damma saboda ya koma magana Suraka daga cikin misalan zuwan ba'un za'ida shine kafa billahi shahida da kafa billahi wakila haka nan da Allah ke ce awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid lam yakfi bi rabbika lam yakfi bil mudari lam yakfi bi rabbika asalan sai suna fassara cewa lam yakfi rabbuka shin ubangijinka bai wadace shi ba annahu ala kulli shay'in to da haka waɗannan kenan ah, sai za'ida ita ce ka mana ƙarshe ko to waɗannan su ne kuma ne ka mana na ba'un kuma da suna zuwa a cikin alƙur'ani mun kama da harfin ba sai harfin ta wani mu dai shige shi kuna kaɗan ne na lokaci a karatu na harfu ta tala ya tilu lahu ma'anayan ƙara'a wa taba'a tala ya tilu lahu ma'anayan yana zuwa da ma'ana guda biyu akwai ƙara'a ya karanta an gane kamar utulu ma'uhi ilaikum min alkitabi wa aqimis sala haka rasulun min allahi yatlu suhufan mutahhara kaga wannan shine tala ya tulu bi ma'ana qara'a ya qara'u haka nan wattaba din in ka ba abu sai ake talauta talahu ya tuluhu yana bin sa malaman tafsiri sun yi sabani inda Allah ke cewa allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna suka ce yatlunahu haqqa tilawati yaqra'unahu haqqa qira'atihi kuma suka ce ta yataluna haqqa tilawati yattabi'unahu haqqa ke. hakikanin yadda ya kamata a yi kaga me ya jawo aka samu wannan sabani saboda asalin kalmar tana ɗaukar wadannan ma'anoni guda biyu yadda ce malaman larabci da cewa asalin kalmar dama da kunta ne da bibi ba daga karatu shi karatu zuwa ya yi min hazal ma'ana da haka talautahu tabi'tahu kabi shi sai suka ga cewa shi ma mai karatu yana biyan wani abu da wani abu zai kawo harafi sai ya biyo shi da wani harafi sai ya biyo shi har kalma ta ginu sai ya biyo wannan kalma da wata kalma sai ya biyo jumla da wata jumla kaza kenan shi ma abin da yake yi mabniyo ne akan itibai to da haka al'ayyi halin eh, alqur'ani ya zo da ma'anoni guda biyu wai tabi'a akwai kuma kara sai kalma ta gaba taqwa masdarun mushtaq min al-wiqaya فالتاء بدل من الواو ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك, وترك, وترك معاصيه وهو جماع كل خير جامع جامع لكل خير يتي تقوى يعني تقوى هو أهل التقوى وأهل المغفرة هكذا دي إن كلمة تقوى تزو يتي مشتق من الوقاية an ɗauko ta ne daga wikaya shi ne waka yaki wikayatan waka tsarewa yaki ana cewa yaki al-ghilaful kitab waka al-ghilaful kitab haka nan daga cikin addu'o'i rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kaga qina azaban nar daga wannan kalma ce ki ita kadai ita ce fi'il al-amri amma ne ga irin wannan fili da suke kiran shi al-lafif allafi fiye mai hada harfa illa guda biyu idan ya hada harfan illa guda biyu fiye guda daya ya hada harfan illa guda biyu shi ake kira lafif idan harfan illan sun sa shi a tsakiya ya ake kira lafif al-mafruq kamar irin su wa'a an gane kaga wa'a da irin su waƙa, da wafa kaga da waɗannan harfin illa guda biyu kuma sun saka harafi sahihi a tsakiya harafin farko na illa da ƙarshe ma na illa harafin tsakiya shine sahihi to ira iren wannan fi'ili da ake kiran shi lafiful mafruq harafin illa suka zo farko da ƙarshe na tsakiya shine harafin sahihi idan aka zo masa fi'il amri harafi guda ne fi'il amrinsa waqa yaqi haka nan wafa yafi fi an gane wannan shine to haka irin haka ka samu wakina azaban nar daga waka yaki kayatan ma'ana ka tsare mu daga azabar wuta to daga nan aka samo kalmar takwa yace asalin ma'anarta al-khawf tsoro والتزام دعاته ne da lazimtar da'ar Allah wa tarkil ma'asihi da barin sabon Allah baka yin waɗannan abubuwan tsoron Allah aikata umarnin Allah barin sabon Allah shine takwa gwargwadon da ka tsare da waɗanda abubuwan gwargwadon da ka zama to mai takawa shi yasa wani ya fi wani takawa an gane ko wani ya fi wani takawa takawar wani ta fita wani saboda wani ya fi ka tsarewa da dokokin Allah da kuma eh, kauce ma sabon Allah da aka ce fawo jami'ul likulli khairin da aka matattara ce kalma ce mai tattarawa da duk wani aikin alkhairi yana shiga cikin taqwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha sai ya ajihi. wa yuzim lahu ajra inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im nan, inna lil innal muttaqina fi maqamin amin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun duk cikin wannan kalmar yace li kulli khair sai kalma ta gaba taba yatubu raja'a توبة وتوبا فهو تائب وتواب كثير التوبة والتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده وتاب الله على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته قبيلة وقبل توبته نعم ما لا يتي تاب يتوب كلمة تاب يتوب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العتبة كان يتوب an gane inda yake cewa faman taba wa man taba min ba'da zulmi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi kaga akwai taba yatubu haka nan akwai yace fa huwa taba yatubu taubatan wa tauban wannan sune masdari na tauba taba yatubu taubatan ana cewa tauban ismul fa'il shine at-ta'ibu an gane Allah ya ce at-ta'ibuna al-abiduna kaga at-ta'ibuna jami'i ne at ma'ana mai tuba zuwa ga Allah yace fa huwa ta'ibun mm, uh, ismul fa'il kenan wa tawwabu shi kuma siga mubalaga tawwabun ma'anarta kasiru tawbati ya fassara mana taba yatubu bi ma'ana can farko taba yatubu sai ce raja'a shine ma'anar kalmar taba ya tube bi ma'ana raja a yarji'u haka taba komawa da baya kaga shi ma mai laifi da tafiya yana tafiya sai ya zo ya gano akwai hatsari sai ya dawo daga laifi shine ba na tuba kana kutsa cikin zunubi sai ka gano matsala ce sai ka dawo ko kana sake da dokokin Allah sai ka gano matsala ce sai ka dawo kan bin dokar Allah to wannan shi ake kira tuba daga nan ka samu ma'anar kalmar taba ya tubu to sai ana amfani da ita Allah yana amfani da ita ga kansa kuma bawa yana amfani da ita zuwa ga Allah to amma suna bambantuwa da harfin jarrin da yake tabi da shi shi bawa sai ce taba ilallahi kamar da Allah ya ce wa tubu ilallahi tubu ila an gane haka nan inda Allah yake cewa ya yi na amanu tubu ilallahi ta tawbatan ba. idan kai ne ka tuba sai a ce ka tuba zuwa ga Allah shi kuma Allah idan ya anshi tubarka sai ya ce taballahu alaika malamai suka ce an ce taballahu ala yana dukan ma'ana biyu ma'ana ta farko tun farko Allah ya kinsa maka san ka yi tuba shi tubar ba ka tuba sai Allah ya kinsa maka ka yi tuba idan ba Allah ba ya kinsa maka tuba na za ka tuba da haka Allah tun farko ya kinsa maka ka yi tuban shi ma taballahu alaika sannan sai ka tuban kuma sai Allah ya karba ga wannan shi ne karo da biyu to wadannan sun yi kana taba shi yasa malai ya kama da su anan yace taballahu alal abdi alhamahu alhamahu at-tauba ya masa ilhamin kai tuban ya maka muwafaqa ka tuba to wannan shine bangare na daya bangare na biyu kabila tawbatahu kuma Allah ya karba tubarka an ga abu biyu ko an ce taballahu alaihi abu biyu kamar yadda ya zo inda Allah ya ce da kitabun lafi ala nabiyyi wal muhajiri na wal ansari lazi na tuba fi sa'atil usri har zuwa ƙarshen aya da ta biyo bayan ta Allah ya ce wa ala salasatin lazi na kullifu haka nan Allah ya anshi tubar waɗannan guda uku da saka basu aka jinkirta al'amarinsu hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum Allah illa alaihim liya tubu sai Allah ya anshi tubarsu domin su tubu abin ne na wannan ilhami Allah ya musu Allah alaihi liya tubu ma'ana Allah ya musu taufi domin su tuba kuma suka tuban Allah ya anshi tubarsu an ga da wannan abuwa guda biyu ko to wannan shi ne ma'anar ismullahi cikin sunayen Allah at-tawwabu an ga at-tawwabu mai yawan ansa tuba ko mai yawan yi wa mutane ilhamin su tuba wannan shine ma'anar sunan Allah at-tawwabu shi ko bawa in an ce da shi tawabu kaga ma'ana mai yawan tuba bawa shi mai yawan tuba shi ne tawabu shi kuma Allah tawabu Allah tawabu mai yawan karban tuba an gane ko kamar da Allah ya ce za ja nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kana fatalaka adamu min rabbihi kalimatin taba alaihi innahu huwa tawwabur rahim kaga kenan sunan Allah at-tawwab shi ma bawa tawwab an gane ma'ana mai yawan tuba zuwa ga Allah shi kuma Allah mai yawan ansa tuba kalma ta gaba tab khusral wa tab kalmar tabab kuma kai da fir'auna illa fi tabab menene tabab shine khusran an gane fi'ilinsa shi ne tabba an gane Allah ke tabba ke da abi lahabin wa tabba ya da, ya da su ne fa'ilin tabbat hannayensa sun yi asara sun dabe wa tabba shi ma kansa wanda ita ce tasa an gane bayan na hannayensa waɗanda su ne suka yi ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce sun tabe sannan kuma shi karan kansa ya tabe ya tabbata da abi lahabin wa tabba khasira sai kalma ta gaba ta ce تبار هلاك ومنهم تبر Halak هلاك هلاك أنت تبار daga cikin sa akwai inna haula'i mutabbarun ma hum ma'ana halakun abinda suke ciki halaka ne lokacin mutanen nan Musa ba Allah jiran da su daga fir'auna ya halaka da fir'auna sai suka zo wucewa ga wasu mutane suna bautan gunki sai suka ce annan Musa ga mutanen nan suna da nan abin bautar sa abin sha'awa idan ma da mu ma ka sama mana abin bauta sai ya ce ina kokarin ta jihar inna haula'i mutabbarun ma hum wadannan halaka ce bautar gumaka wahalar shahid mutabbarun halaka tabarun halaka a kisar annabi nuhu قال رب لا تذر على الأرض كافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلكم إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولوالد من دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وأن تبارا إتتي هلكا sai kalma ta gaba mutrifu un'imu wal mutrifun al mun'imuna fi dunya al mun'amuna fi dunya mala yace an gane utrifu bi ma'ana un'imu ma ni'ima allazina الذين أترفوا الذين ظلموا الذين ما أترفوا ma utrifu fihi sai waɗanda aka suka zalunta suka ba abinda da aka ni'imtar da su da shi shine ma utrifu fihi wal mutrafuna sune al muna'amuna fi dunya waɗanda aka yi wa ni'ima a duniya su ake kira mutrafuna wannan shine karshen harful ba za mu tsaya nan insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu fara daga harful sa da kalmomin da malamin kawo karshen harful sa alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Okay. Okay. So. akwai daura da ake yi kamar da muka sani ta limamai da na'ibansu Wace ana nan za a fara ta yi insha Allah karfe tara nan za a fara karatu a cikin aji za ka duwan da ya yi rijista da ma wanda bai rijista ba ne limami ne na juma'a ko na'ibin liman to yana iya zuwa ya gabatar da sunan sa ya yi rijista sai akwai daura ta rabon gado da dukkan mun ke yi a wannan wuri duk karshen wata duk lahadin karshen wata to wancan lahadin ya farkon wata ne ko lahadin farkon wata za ka ce ga ta ta faɗo ba ta faɗo goben Allah ya kai mu to amma ya ba da uzuri ya ce wannan sati ko wannan ne karo ba za a samu karatun ba sai karo na gaba insha Allah saboda wani uzuri da suka bi ta wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh